alamar su kin ga ce ta cikin zuciya على مرسول على مرسوم نيما نامتي نامتي يا كنونك وعليكم السلام بركة للشباب ni kai zane so mai zauna ni kai zane so mai tare na san kafin ki shigo cikin gidan nan an yi miki nasihohi da yawa kaɗan daga cikinsu shine ki yi haƙuri ki biyayya to ni ma kansu zan ɗora ki yi ƙoƙari ki bi tsari na ko kina so ko ba kya so ki yi biyayya ga tsare-tsare na ko kin shirya ko biki shirya ba don neman dacewa insha Allah za a yi haka ya iya tashi in je misali daddara ta zamto min abin da ban yi zata ba da shi na fada hadari tilkun da ba zan fice ba alamar su. Anamar ce a kan ƙaunarka ko yaushe duka tunani ni da kai zane so mu zauna ni da kai zane so mu tare lamar so kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar so in an kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar so komai in zan yau soyayyar ki ta ce hakan gaba in na duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci Safiya, me ke faruwa? Wallahi kaina ne yake mun ciwo kamar zai cire. Ciwon kai a karan kansa ba ciwo ba ne. sai dai halama ce ta wani ciwon nadaman mutum. Safiya <sighs> Ni na sani, sai dai mai haƙuri da ƙaddara. bayan da za ke haƙuri kin ji Yaya Nura, ka tashi ka yi sallah lokacin sallah ya yi. Gaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba, da shi na faɗa haɗari wanda ba zan fice ba. Alamar so. Yayi Nura yana kaman kafir gida. dan na tashi ka na sai kai sallah mugun mafarki kai alamar so wace ce kuma safiya Allah ya sa mu dace ka tashi kai sallah ya nura ya tashi da kai sallah Naji. da kai zane so mai zauna ni da kai zane so mai tare na rasa yadda zan yi alamar so alamar so salamu alaikum salamu alaikum Gogo ina yini? Lafiya ne. Na gajiya. Ba gajiya. Safiya tana ciki? Rabna. Hmm? Safiya tana ciki. Gogo lafiya? Na ga da nayi maganar Safiya. Sai na ga fuskar ki bata yi. Wannan shayin da kika gani ma ita na dafa ma. Domin tana kwance ba lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A tunanina an wuce wannan matsalar ashe har yanzu ana cikinta wallahi rabba amma kuma laifin hadda ke eh, ne kuma koko. saboda kin sanar da ni cewa wannan yaron ya tambaye ki cewa safiya tana da saurayi kika ce masa e. da kin faɗa masa babu da ba ta shiga wannan halin ba koko. wallahi ba na gaya masa ne don wani manufa ba na lura da yawan waya da take yi shi ya saka na gaya mar kuma a lokacin ban yi tunanin cewa yana son ta ba da ba zan yi magana ba haka ne amma gaskiya safiya tana cikin wani hali ya salam to Allah ya batal tana ciki tana ciki yanzu yau soyayyar ki ta ce hakan gaba in na duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira biya mai karamci kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba da shi na faɗa haɗari turkun da ba zan fice ba alamar so alamar so fahimtar su in an kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar so kuma so soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira biya mai karamci kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba shi na fada hadari tirkon da ba zan fice ba alamar so Ana Marisol na goshi ina da karka ce ma haka don Allah ka daure ka ci abincin nan wallahi na sha wahala sosai wajen girka shi ki haƙuri wata rana ai zan ci ne ah to kika sani ko azumi nake shi san na koshi ta yasa ai kace min kana azumi ina matsayin matarka ina tare da kai a ce ban san kana azumi ba to kin gani ko ma dai menene yanzu ina da uzuri da zan yi sai na dawo ya nura ne na shiga uku wani har yaushe zan fara abun da zan burge ka komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira biya mai karamci kaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba da shi na fada hadari tilkun da ba zan fice ba alamar su alamar su waye fahimtar su in an kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba salamu alaikum. Wa alaikum salam. Safiya gurin ki da zuba. Ina gobe take? ina so ki sani sabiya halin da kike ciki na fi ki shiga kamar sa yayi eh, nura bar ganin cewa ka girme ni amma idan da kana yi min ƙarya in yadda da kai ka san yanzu ba za ta yi tasiri ba domin kuwa idan kar na yadda da kai a yanzu duk abin da isa ke faruwa da ni to ni na jawa kaina safiya har tsawon zamana da ke ban taɓa miki ƙarya yayi nura duk da ka yaudare ni soyayyar ka da ta cika min zuciyata ta baka wata kimar da ba zan iya karyata ka ba amma da na sake karyata ka a yanzu karo na biyu babu laifi idan har na yi miki karya kika karyata ni amma ina so ki samu hujjar dogaro kafin ki yi haka kai hakuri, amma babu wata hujja bayan wadda na gani ka san ina son ka so na haƙiƙa alamar su kai kuma kana son wata amma ka kasa min bayani har sai da iyayena suka shiga cikin magana ai ko ba da ni ba idan ka duba yadda mahaifiyata ta ɗauke ka a matsayin da. bai kamata ka yaudari 'ya'yanta ba ni da yayana safiya ni a wajena marabar gogo da mahaifiyata wallahi marabar haihuwa ce kawai tunda na kai munzalin ganin mace in gane mace ce ban taɓa ganin kamar ki ba idona da kuma zuciyata ba ta wajen ƙauna da cancantar zamowa matata har yau idan ba ba dakata wannan wace irin magana ce ya za a yi kana so na kuma ka ƙi aure na ka auri wata daban bayan ka cika ni da kalmomin kalmomin da suka sa na sakankance da kai a cikin zuciyata da ruhina safiya wallahi ban taɓa gaya miki wata kalma wadda ba a cikin zuciyata take ba kuma har yau ki na fi so a cikin zuciyata Allahumma rasul Safiya, na yi aure ne kawai don bin umarnin iyaye da kuma rashin sanin hakikanin abin da ke cikin zuciyarki. Yau Nura ne a gidan nan? He, wallahi gogo ina wuni? Lafiya nan.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 ashe masu garkuwa da mutane ne suka yi garkuwa da yasmin wanda ya turo wannan sabon rayuwar mu yake bibiya yau yarinya irin wannan mummunan kisa ka kawo ƙara gurin ma'aikata da za su bi maka haƙiƙa to yanzu alhaji me abun yi labarin rayuwa 15 october labarin rayuwa 15 October kashi na biyu za mu fara haska muku shi ɗaya ga watan Januwari da misalin karfe 8 da rabi na dare a YouTube channel din mai suna Babaji TV24. Babaji TV24 ku garzaya ku sacin Babaji TV24 ku danna subscribing da alamar kararrawa ba don komai ba da zarar mun dora wannan sabon shiri zaka sanar da ku. masu iya magana suka cewa wai tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai a yi dubu ba a fito ba wasu matasa ne da suke aikata wani karamin laifi a ganinsu daga ƙarshe yake zame musu babba wanda har suke ƙoƙarin rasa rayuwarsu a dalilin haka duk a cikin wannan shiri mai suna labarin rayuwa 15 October. Remember 15 October. Remember 15 October. 15 October. 15 October. 15 October. Labarin rayuwa 15 October. farmaki alamar rasul